وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما mun kore su daga rahama saboda kafircinsu da sukar Maryamu alaiha salam da zina don ƙarya da ƙage.